Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ta ce ta tsaya kan rahotonta na tuhumar tsohon gwamnan jihar Nasir El-Rufa'i kan zargin karkatar da naira miliyan dubu da biyu da a cewar majalisar wasu tsirarin masu riƙe da mukamin siyasa tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna da suka yi magana da manema labarai a Abuja sun yi ta yin maganganu na gaskiyar lamarin. amma yunƙurin tozarta majalisar da kuma ɓoye zamba da ake zargin gwamnan alfa'i da aikatawa ba su wakilci kowa ba face su kansu. Shugaban kwamitin bincike kuma mataimakin kakakin majalisar Henry Makaji a cikin wata sanarwar da hiftar ya ce an jawo hankalin majalisar dokokin jihar Kaduna kan taron manema labarai da wasu manyan masu riƙe da mukamai na siyasa a tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe suka yi jawabi kan alfa'i.